بسم الله تعالى وبركاته سورة المعارج مكية بسم الله الرحمن الرحيم ذكي كلام تروى حين موضوعها الرئيسي بيان ثبوت وقوع العذاب على الكفار لا محالة wato azaba za ta auko kafirai bayan haka nan kuma akwai kowane rai akwai ciwo da an ka samu rayuka kuma abin da za a faɗa mana maganin ciwon na gashi nan tafiya sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wani bai tambaya mai roƙo ya yi roƙo da ada'in bi azabin waqi ya yi wani ya roƙo ya ce in abin da annabi ke faɗa gaskiya ne to Allah ya sauka mai azaba wato azaba wadda yake mai sauka ga rai, laisa lahu dafi kuma ita azaban nan ba mai tunkuɗewa za ta auku na li azabi وكل وكان بعض الكفار يدعو بوقوع العذاب وني daga cikin kafirai yana cewa Allah ya sauko musu azaba indai abin da ake faɗa gaskiya ne istizaan wata wata don izgini wata kadiban bi hukumi kuma don ya ƙarya ta cewa wato azaban ba za ta auku ba wa qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika wa amtir alaina hijaratan min as-samaa'i aw itina bi azabin alim ya allah in dai wannan abu da muhammad shi an gaskiya wurinka to ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na biya azabin alimi ko ka zo mana da azaba mai tsanani kahir ki yayi tsanani Allah ya sauƙaƙe to min Allah ita wannan azaba daga Allah za ta zo zil ma'arij wanda yake mai mai wuraren takawar mala'iku zuwa sama ta'arijul mala'ika ta'arujul mala'ika to ta'arujul mala'ika mala'iku na takawa wa ruhu da ruhi shine jibril suna takawa ilaihi zuwa ga wuraren wurin al'amarin ubangiji ila mahabbat amrihi min as-sama zuwa ga inda al'amarin ke sauka daga sama fi yawmin wato cikin yini guda ya qaul azabu bihi fi yawmil qiyamati azaba za ta uku gare su ranar kiyama kana miqdaru 50 alf sana wato gargwadan yinin nan kamar eh, abin azabar eh, kamar ta gwargwadon eh, shekara ah, dubu hamsin bin nisbata ila kafir wata ga in an dangana ga kafiri yi na shari'a don abin da ke haduwa da shi na wahaloli wa malmumin fa yakunu alaihi hafa min salati maktubati yusalliha fi dunya mu'mini wato sai ya zan wato ya fi sauki wato ga yi ga gwargwadon sallah wanda yake yi cikin lokacin da yake nan cikin duniya كما جاء في الحديث كما kama كما جاء في الحديث كما kama ja a fil hadis kama yadda ya taɓa cikin a'a wanda yake ya riga ya musulunta daga can shi kenan ko da abin nan ma ya yi niyyar shiga musulunci tun bai kalmar shahada ba ya yi wanka wankan su yi sai dai musulunci sa tabbata sai ya kalmar shahada a yi to to Allah ya ce ma annabi ya hankuri fasbir ala tahammuli azahum ka yi hankuri ga daukar wahala su hatta ya ce amrullah ha umarnin Allah ya zo sabran jamila hankuri wanda an mai mai kyawo la jasa wanda yake babu kasa hankuri ciki innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'ida innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin wannan saukar azaba wato suna ganin shi mai nisa gairu kin kuma ba zai auku ba wani rahu ƙariba mu kuma muna ganin shi mun san shi wato ƙariban kusa waƙi an lamu halikina aukuwa domin duk abin da an ka ce zai auku komi daɗewa zai zo wa eh, kuma kusa yake yau yau mata kunu sama to shi wannan yini zai zo ranar da sama wannan azaba za ta zo ranar da sama za ta zama kalmuhul kamar narkakken azurfa wata kunar jibalu kal'ihin duwatsu su kuma su zama kabar sufi kamar gashi sufi wanda an ka nike an mai shi auduga ya fil khifati ga sauki wata iran da hirata shi cikin iska la yas'alu ranar da wannan azaba ke sauka wani masoyi ba zai tambayi wani labarin wani masoyi na shi ba karibu karibu wato dan dan uwa bai tambayi eh, wani danginsa lishtigali kullum bi hali domin a ran nan kowa ya shigala da halin sa ba mai tambayar ina wane yake yubassaruna يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ to da an ka ce wato ba su tambayar juna sai ka yi tsammanin ko ba su ganin juna a'a yi basaru na ana nuna musu danginsu yabsuru ahama ubadan ubadan sashi na ganin sashi wai ta arafin suna sanin juna wala ya takallamun ba za su yi magana ba wal fi'lu lil mashhuli wato au na'ibul fa'ili wa huwa maf'ulun bihi shani wato yubasaruna ana sa suna ganin juna ya wadda mu mujrimu law yabtadi min azab yawma idhin bi bani ran nan mai laifi shi ne kafiri yana gurin ta dida da dai ya yi fansar kansa na zabi yau ma'izin daga ranar yinin nan da ya yi fansa bi bani da yana iya samun ƴaƴa na shi bayar da su shi ya tsira da ya bayar wa sahibatihi kuma da yana iya ba da matar shi ya huta da ya bayar wa fi haka nan dan uwansa da ya bayar وفصيلته وفصيلته التي تؤوي sannan da danginsa waɗanda yake sun ya sun raba da gare shi ashiratuhu li faslihi min domin daga cikin su ya fita wato danginsa da yana yi wa ya hada ya bayar da su don ya tsira Allah ce tuwi wanda ke tara shi abin don ya zauna cikin su to da yana iya bayar da su da nan duk da ya bayar wa man fil jami'a da an kaddara mutanen duniya duka bayansa ne da duk ya bayar don ya tsira sun mai ji wato don ya tsar da kansa ya ji hi zalika al-ibtida'u don wannan fasa fansa ta tsar da shi kalla kalla wato bayyuwa raddun lima ya wudu wannan raddi ne ga abin da domin yana gurin ya samu a tsar da shi da ya bada fansa to bayyuwa innaha wata wannan wutar ay alqisatu almarju ilayha al'amru wata wuta ce li'annaha tatalazza domin tana huruwa akan kafirai nazza'atan nazza'atan lishawa kuma wadda yake mai hisgar fata goshi ne wato tana ɗebewar fata kai wa hiya jimdatu ra'as ne shawa tana kone ta abin nan ta ɗebe tad'u man adabara wanda ya bada bai daga imani a nan duniya sai wuta sai ta tsora kiran shi tun bai zo ba ta ce zo ga wurinka wata walla ya bada bai amma yi tulau ku abinda Allah ya nema gare shi ya ki ai wani amma da khair wato abinda an ne mai fuskanta na ayyukan alheri yaki to yau ita ke kiran su tana cewa to ni fuskanto wanda yake ya tara dukiya da ya zaman duniya bai yi komi ba sai tara dukiya ɗaya an makasudinsa jama'al malami bil haram ya tara dukiya da haram fa'au ayasan ya ta cikin jikka ya ɗaure amsaka hu fi ya tsare dukiyar nan cikin abjikka walam adda haƙƙin la bai bada haƙƙin Allah ba ni wato kenan bai biya bai bada zakka ba kuma wanda ya wajaba ciyar wanda ya wajaba shi bayar bai yi ba wato abin nan minan nafaqati alwajibati wan nafila wanda an wajiba ko nafila duk bai yi ba to eh dan kamar mutum ya tara dukiyar mutane sai zama ta kuma cikin wannan to wato mu abin nan mu akan zaman mu mutane in mutum na da dukiyar shi ba ruwan mu da yadda ya same ta matukar dai wani bai kara shi ba ka gane ko sai a ce in ya isa zakka ya hidda zakka abinda ayan rage tsakaninsa da Allah shi ya sani ka gane komi ka gani ga mutum ba tambaye ka kace yaya ya sabe shi ba amma in wani ya kara to wannan kana da hanyar kai magana ka gane to eh, ta da umana da barawata wallah to ci gaba Inna الإنسان خلق هلوعا إن innal halu'a lalle mutum wato kowane nau'in mutum an halicce shi da wani ciyo wato khuliqa halu'a an halicce shi mai wannan ciyo ai khuliqa ma'alulan bi ila halu'i an yi shi da wannan ɗabi'a ta wannan ciyo wanda ake ce ma Eh, mi ashi ga fassara shi nan idan masa sharu idan masa sharu jazua in shari ya same shi bai hankuri wakata masa shari lahu in dai shari ya same shi sai ya ta kuwa wai idan masa alkhair in kuma alkhairi ya same shi manu'a mai hanawa ne wakata masu alkhairi lahu wato in dai hairin yana da dukiya ko yana da wani abu to bai son ko a sani ma balle har shi abin nan ai almalu wa wa manu'ul li halqin li haqqin lahi yana hanawar haƙƙin Allah wato kowane mutum haka Allah ya halicce shi da wannan ɗabi'a kun gane ko sai dai ga magani nan tafi ciyo ne ga maganinsa nan tafi zakara da wa a hadil illa ya ambaci maganin wannan ciyo min al-insan daga mutum bi qawlihi mustatniyan min al-insan wato an toge shi wato halaye takwas ne su am in mutum ya rike su da kyau to su an maganin wannan ciyo don haka ce ilal musallin sai waɗanda yake masu sallah al-mu'minin masu imani li'anna salata shar'iyya yastalzimu ada'u hal iman domin yin ta wato ya kunsa imani fa inna salata tanha anil fashai wal munkar domin sallah tana hana yin alfasha tana hana duk abin da shari'a ta hana ashe matukan mutum na yin sallah kuma sallar nan ta yayi ta kamar yadda Allah zai karbe ta to ta kunsa imani ciki ga wannan nasi da Qur'ani eh sai mace yana ta sallar nan hmm. ya zama ko kuma wa'in abubuwa bai rabu da su ba ashe bai san sallar da yake yi ba ko fatiha bai san ma'anarta ba kenan yana sai ya je ya nemi sai ya san ma'anarta yana yiwa in mutum ya sabon musulunci ne yayi gurgudan a yadda ya saukake ha karatun fatiha abin nan amma kuma ah, sai ya zauna haka nan bai san abin da yake faɗa ba yana karatu kamar kasan na karatu kenan ya tafi ma. eh kware ko hmm? ba sai ka san ka yi lahi ba sannan wanda bai sani ba ya san ko ya laihi yana da makalla wato kamar yadda ya ambata yana yin mutum ya sauna hukunci hukunci amma kuma yana samun ma'ada da eh, haka ne akwai wani wanda yake Allah bai sa mai tunani ya za ka yi sallan shi tsakaninmu da shi ya zan musulmi ka gane eh, amma tsakaninsa da Allah shi ya sani الذين هم الذين هم على صلاتهم Wata kun gani sallah akwai abubuwa uku waɗanda an rataye gare ta na farko yin sallar na biyu kuma dawwama akan ta alladheena hum ala salatin da'im wanda yake masu dawwama ne akan sallar su muwadibuna la yatrukuna ba su barin ta ada'an wa qada'an ko abin nan ta kuce su rama in kuma a lokaci ya to su yi kokari kun gane to wallahi في أموالهم حق wato ya ambaci abubuwa biyu waɗanda sun shahi sallah yin ta da dawwama a kanta na uku na nan tafe wallazi na fi amwalin hakku ma'lum da waɗanda yake akwai haƙƙi sananne cikin dukiyoyin su wato akwai zakka suna bayar da ita ko kuma ciyarwa wadda an ba a kanta suna a kansa yana bayarwa sa'idu wal mahrum zai bayar da ita ga waɗanda sun ka cancanta wato cikin su ko mai roƙo ko wanda yake ba shi roƙo al muta'affif an su'ali fa yuhramu wato wanda yake bai roƙo har a hana shi to shi ma in ya san wannan ya cancanta zakka yana ba shi والذين magani na uku wallazi ne sadi kuna biyar midin waɗanda yake suna gaskatawa ranar sakamako wato sun san ranar sakamako gaskiya ce wanda ya san akwai ranar sakamako to yana gudun kar sakamakon nan nashi ya zan sharri kuma da waɗanda suke ba su tsoro ga azaba ubangijin su mai tsoron azaba Allah shi ne ke na yi maganin wancan ciwo hala inna azaba rabbi. inna azaba idan azaba rabbihim wato lalle azaba ubangijin su gairi mamun ba amince ba amince masaukarta ba wa hukuwa huda bukuwarta ko nan duniya ko ta lahira walladina walladina kuma daga cikin abin da maganin dai wannan ciyo akwai tsarewar farji wato ga abin nan walladina mulku likurujum wannan da yake mun tsarewa ga farjojin su wato ba su yin zina illa ala azwajihi illa ala azwajihi illa ala azwajihim sai dai tsare ba su tsarewa ga iyalin su wato sun tsare wato farjin su ga iyalin su da bayan su kawai aw ma malakat aymanu ga abinda hanna sun kuma malaka min al-imai fa innahu ghayru madumin to su ba a su wanda ya tsaya ga matar shi ko ga baiwar shi wannan ba a sa amma in ya wuce wannan to ya ja wannan ciyo zai tsara haɓaka allura ba ta yi mai magani to ci gaba ta gawara a zalika duk wanda ya nemi abinda ba wannan ba abinda ba matan shi ba bayin shi ba ula kumul adu wadannan su ne masu ƙetare haddi mutajawazuna jawo halal ila haram sun ketare halal zuwa ga haram Allah ya tsare mu wallazina wallazina hum li wallazina hum li amanatin wadin ra'ad wannan da yake masu tsarewar amanonin su amanonin al'amarin addini da na duniya tsakanin da Allah ko tsakanin da mutane wa hakanan haka nan alkawullan su ayal maquzu alaihim alkawullan da an karba gare su bi dalika ra'u suna tsare amanoni da alkawullan su shi ma wannan maganin wannan ciyo ne to eh sai a gyara a ina ta nawa وفي قراءة بالإفراد والذين هم لأمانات وشيء لأمانتهم ay ma tuminu alai abinda an ka amince musu min amrin dunya wa dunya wa fi qira'atin da akwai abin nan ta hakuri to ci gaba والذين هم to wallazina hum bi shahadatin qa'imun wadanda yake ko masu tsayuwa ne ga shaidar su wato abin nan in an kira su shaida suna ba da uh, abin nan shaida don haƙƙin mutane ya tsayu ayyuki muna suna tsaye da sukan uh, shaida su wala ya katu muna ba za su koye ta ba ashe mutum ya san shaida ya koye to ya jawo mu kai ne wannan ciwo ko ci gaba wallazina hum yuhafizuna da waɗanda yake suna tsarewa ala salatin ga sallar su wato kenan can mun yi yin sallah da dawwama a kanta sannan kuma tsare lokacinta tsare lokacinta shi ma yana cikin magungunan wannan ciwo shi ne na uku bi a da'i hafi auqati a bayar da cikin lokutan ta ala akamali ahwali bisa ga mahicikar halayenta min al-isyani bi jami'i wajibata mutum ya zo da duk wajibanta wasu ne da sunoninta wa min hal ijtihad fi tabrij al qalbi min al waswasa kuma lokacin da mutum ke yi shi kokari shi tsare zuciyar daga abin nan daga kowane waswasi wariya kuma kada shi don a gani wasu mu'ati kuma ba yana yi don a ji ba wa takariru zikir salat kuma ya ambatar da yawan abin nan ambata wa takariru zikir salat ya ambaci sallah sawuri uku wa wasfihim biha an kasanta mutane da ita awwalan wa akhiran farko da karshe bi itibaraini ne farko an ambata kuma karshe an ambata lidilalati ala fadli don ya nuna darajarta domin wa ina fata daukaka ta ala gairi hadisa ga waninta domin ita ta tara dukan ibadoji ta tara ibada ta jiki ta tara ibada ta magana ta tara ibada ta ta kudi sannan da ta imani da ta aikin jiki ina fata daukakar ta a ba ka bane ina fati to qala amirul ne umar ibn al-khattab wato umar ibn khattab ya ce fa man hafadaha wa hafaza ala duk wanda ya tsare sallah kuma ya tsare lokutan ta lokutanta faqad hafaza dinahu ya tsare sa wa man dayyaha fa huwa lima siwaha addiya duk wanda ya tozartar da sallah to ga saura ya hito zartarwa fasifatul mazkur ta tamaniya su waɗannan sufofi da anka ambata takwas la budda min al-ittisal bi jami'iha in dai mutum na son ya tsira daga ciwon nan da an ka samu mutane na kal to sai ya sabanta da dukkan su hatta ya kharuja al-insanu biha mimma tubi'a alayhi min al-khali har in mutum dai na son ya tsira daga ciwon da an ka sa masa wanda ake ce mukhalif kun gane ko wai yadullu alaihi qawlu abinda ke nuna wa kiya sai ka sabanta da takwas din nan duka magana da ta yi ulaika المتصفون بتلك الصفات الثمانية ودنا الصفات fi صفوفي تقص في جنات مكرمون suna cikin gidajen aljanna alhali suna waɗanda ake girmamawa mu'azzamuna bi anwa'il karamat ana girmama su da dukkan nau'in girmamawa kuma wasafa an-nas alladhina yatasifuna bi sifatil hali bayan haka nan ya sifanta waɗanda da sifantu da ciwon wannan halu bi ahwalin da halayen su halar wa'azi lokacin da ake wa'azi gashi nan waja'ala al-kalama ala si eh, ala sigati su'ali an ka sanya tambaya wato kamar a ja hankali da tambaya li yajiban nazar ko li yajiban nazara ila suwari eh, domin an jawo domin an ka tambaye ka zaka tsaka saurara kun fahimta ko ka annaha mahsusatun kamar dai halayen ga suna ana gani fa qala yace wa ma lil ladina me yasa na karanta sun ka kesifantuwa da waɗannan suwofi kibalaka wato wajenka mutu gaugawa zuwa wajenka ai mudda inna ko mudimin nazar suna ta diddawa ma dubi zuwa gare ka kana wa'azi sun kawai idanu kamar ba su ba su da hankali anil yamini anil yamini wa anil shimali anil yamini wa anil shimali izini wato jama'a jama'a wasu wajen da suna gudu daga wajen dama ko suna gudu daga wajen hagu daga gare ka jama'a ta khilqan Ya kulu isi za a Kunga an kace an ne an kullun don nafi ne don mi ba su tsayawa da an ba su sai dai gaba ko baya domin akwai mala'iku dama akwai mala'iku hagu don haka ba su iya mukabala da su kun gane ko ya kulu isi za a mu'min suna cewa don gidi ga ne la inda dakhala haula al jannati ha qablahu in har waɗannan ne sun ka shiga aljanna to mu za mu riƙe su shiga qala ta'ala kun gane kuma da an kace an yamin wa an shimali izini wato jama'a jama'a suna gudu inda duk sun kaji wa'azi sai su wace wannan ya damu wannan ya hagu ba su tsaya saurare kada saurara kalla ko ayyar ma kullum ri'in shin ko wani mutum daga cikin su yana tsammani an ko da kula na in ya shiga aljannar ni'ima yana tsammani ya shiga alhali ko bai san abinda addini ya kunsa ba balle shi aikata shi كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ba su da tsammanin aljanna inna khalaqnahum mimma ya'lamun wato mu mun halitta su ga abin da su sun kansu sun sani kamar wasun su wato sun san daga mi mun halitta su min nutakin wato daga maniyi fala yadma'u bi dhalika jannati mutumin yana nan maniyin bai sake ya sifa kware ya tsarkaka ya zauna cikin su ce ta to ku bai amana cikin aljanna wa inna ma ya dama ha bi taqwa ya sai in mutum ya canza daga wannan hali na kazamta ya yi hali tsafta wanda an ka ambata ta kwasan nan da yake shiga aljanna to ci gaba fala ku qasim wala uqsimu bi rabbil masharib ba sai na yi rantsuwa ba ko kuma ina rantsuwa da ubangijin mafi mafitan rana wal magaribi da wuraren sa hitar abin nan faduwar rana wal maqsud biha mawali shuruqi shams wuraren da rana ke fitowa mawali biha wa qafiya ko wani wuri cikin duniya wurin hitar rana ne kuma wurin faduwar ta ne ko ba haka ba yanzu tana nan ta fadi ga wasu ana inda muke tana tana can abin nan tana haske can ga wasu kuma ta faɗi ana duhu ga wasu tana hitowa ana gani babu lokaci na cikin lokutan duniya face akwai hamsu salawati ciki zahar na yi ga waɗannan lasar na yi ga waɗannan magariba na yi ga waɗannan isha'i na yi ga waɗannan asuba na yi ga waɗannan tutut to fazarku ko inna laqadirun Allah ya ce mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu masu iyawa ne ga musanye waɗanda sun kafi su wato mu halaka su mu kawo wasu waɗanda sun kafi su wa ma na nabi na kuma ba mu san waɗanda ake rinjaya ba ajizi ne ba mu san masu kasawa ba an zalika daga muna iyawa mu halaka su mu kawo wasu don haka kullum ake neman rahama ubangiji ba adalcin sa ake so ba kun gane ku to ya yaqulu ka kyale su waɗanda ke kin sifantuwa da waɗancan sufofi takwas ya hulu su kutsa cikin ɓannarsu wa yana abu su yi wasa cikin duniyarsu hatta yi laƙo ya mahimmin lalliyu a har su haɗu da yinin su wannan da ake musu wa'adin azaba cikinsa yau mai kharju yau yau mai kharjin min al-ajdati ranar da suke fita daga kabruka sira'an suna masu gaugawa zuwa ga wurin tashin kiyama kanahum ila nusbin yufilun kamar gaugawa suke zuwa ga wurin gumakan da sun kasaba taruwa gare su wa fi riwayatin yasra'una ila suna gaugawa isra'a man dalla an tariq kamar wato abin nan hanya wanda ya bace hanya ila alama in ya cinkaye wani abu da an ka kafa don yayi alama yadda yake gaugawa zuwa gare shi wato yurfilun suna gaugawa ci gaba to su fita suna gaugawa kashi abu absarun suna masu ƙasƙantaccen idanunsu kowa ya ɗauka idanunsa sama don tsoro haƙun zilla walakanci ya rufe su zalika yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin nan da sun kazan ana musu adi da shi kun fahimta ko shine ranar kiyama yu aduna fi duniya cikin duniya ke musu wa'adi na cewa azaba za ta auku a ciki alamar lam yu'min billahi bisa ga wanda bai imani da Allah ba kuma bai imani da manzon su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa huwa al'azabu alladhi sa'alahu sa'il shine azaba wanda yake mai tambaya ya tambaya min da gare su awwal sura wa qarraja akhiruha ala awwaliha farkon su abin nan abinda an ka ambata farko karshe ya koma kamar yadda an ka ambata farko walhamdulillahi rabbil alamin to ci gaba nan akan eh ah, idan muka dubi can ah, magunguna guda takwas eh wanda suke maganin wancan ciwo eh to na shida a cikin su wanda yake cewa wallazi na kun da amana cikin wa hadihim ra'un eh ah, yanzu mu a cikin Najeriya wannan wannan magani to baka ga wahalar da muke yi ba eh baka ga wahala da muke yi ba wai abin waɗanda an ce cikin magungunan nan takwas akwai masu tsarewa amana su da alkawalinsu ya ce to yanzu nan mutanen Najeriya ba su tsarewa ni ce bai ga wahala da muke yi ba a wasu ba duka ba yi a kullum ai ba a rasa na kwarai har abada duniya ba ta rasa na kwarai eh, kwarai eh, kullum duniya ba ta rasa na kwarai Eh, sai dai a rinjaye na kwarai ɗin su zan kama babu su amma ba a rasa su in babu su ma ko ruwan ko ruwan sama ba a yi amin sauka Allah sauka إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنا kun gani a munasabar surorin nan da an kai suratul haqa wadda yake eh, abin nan kira ah, sai an ka taho da kuma sura mai nuna wa azaba da ciyo mai kawo azaban nan eh, bayan haka na so ga wa'azi wanda yake uban masu wa'azi yayi ya zan sura guda yadda ake yin wa'azin din eh, Nuhu eh hiya samanin autizun wai shiru na aya wato aya da abin nan takwas ko 29 wa mawdu'u har ra'isi huwa al-irshad abinda take karantarwa shiryarwa wa da'wati ila tauhid da kiran mutane zuwa ga tauhidi allazani qama bihima nuhun alayhi salam wanda yake nuhu ya tsaye da su fi kawai cikin mutanensa wa ma laqa minhu da abinda ya hadu da shi min min na wahala wannan ya nuna kenan mai wa'azi ko wane ne tilla sai ya hadu da wahala walam yuminu hatta da a alaihim kuma mutanensa ba su yi imani ba wajen shekara dubu har yayi yi musu mugunya addu'a fa uli ku bi tufan an kala kasu da tufan wa huwa awwalu rasulin ila jami'i ahli al shine manzo na farko zuwa ga duk mutanen ƙasa duka domin adam an aiko shi zuwa ga mutanen ƴaƴa ne kawai shi bayan haka nan saura kowa za a aike shi zuwa ga gidansa wani zuwa ga eh, kabilarsa amma shi nuhu wato sannan an yawa an kai ko shi ga mutane duka gaba ɗaya daga gare shi sai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man shari'a Allah allahu shara'i shine farkon wanda an ka an ka ba dokoki na shari'a wa awwalu rasulin anzara min ash-shirki shine manzon farko wanda ya tsoratar da mutane daga shirki wa uhlikal ummatu kuma shine farkon wanda an halaka al'ummar shi bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuha Allah ya ce lalle mun aiki nu ila qaumi zuwa ga mutanensa da me mun ka aike shi an zirka maka an ka ce masa kai gargadi ga mutanenka min qawli an yati mu azabun alim gabanin azaba mai tsanani in ba su yi imani ba yazo zo musu wato mulimin fi dunya wal akhirah azaba mai tsanani duniya da lahira kala. قال يا قوم لكم to ya tafi bayan an umarce shi da ya tafi yayi wa'azi sai ya tafi ya ce ya qaumi ya ku mutane na kun ga cewa ya mutane na akwai nuna wa tausayi da kuma nadhirun mubin ni lalle zuwa gare ku mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi bayyinul inzari ban boye muku komi ina faɗa dalla dalla kuna ganewa an an الله wata wa'azin da nake yi muku an ittaqullah wata ku yi ta'a abin wata na kula kun ibudullah ku bauta an shi shine wato ina ce muku ku bauta ma Allah wata ku ji tsoron shi wato ku bi umarnin shi sosai wa ati'un ku yi min ta'a ga abin da na faɗa muku ya gafir lakum ya gafir lakum

to idan kun kai a'a kun kaji abin da ce ya gafir lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum daga zunubanku min za'ida wato zai gafarta muku zunubanku domin in mutum ba musulmi ba ne ya musulunta to al-islam yajibu ma qablahu kun wani da kwayan al-islam yajibu ma qablahu aw tabi'iliya ko ko min ya gafarta muku daga wasu zunubanku domin haƙoƙin mutane da mutum ya ɗauka Allah bai gafarta sai mutum ya nemi a yahe masa wa inna halatu bi bil islam in kana dhinniyan in ya zan kafirin amana ne mutum ya cuce shi to abin nan Allah bai gafartawa sai an sai an biya shi amma banda kafirin da ake yaki da shi shi wannan babu babu haƙi a kansa kun gane wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ubangiji shi muku azaba ba shi muku jinkiri ga barin azaba ila ajalin musamma inda kun yi imani zuwa ga ajali wanda an ka ambata zuwa kacin mutuwa inna ajalallahi idza ja kuma ajalin ubangiji na sauka azaba in yazo in ba ku yi imani ba la yu'akhkhar ba a jinkirta shi law ta ta'lamu da kun zan kun san dalika haka nan da amantu da kai to bayan ya yi musu gargadi ba su saurara ba har ya kasa ya komo yana abin neman uzuri ga ubangiji kada ga koya ya rage kala ya ce rabbi ya ubangiji na ni da wata qaumi lailan wa nahara na kire mutane dare da rana da'iman muttasilan ko da wani hali na ita kiran su falam yazidhum falam yazidhum du'a'i illa firara falam yazidhum du'a'i kira na bai kara musu komai ba illa firaran sai gudu an iman daga imani in sun ji wa'azi ya A ai ta gudu kar ajiya wayin كلما دعوتهم لتغفر كنا أخنا ينسو تكن كنا ينسو ko يسمعوا كلامي كون يسعى أنه abin nan ya tsa cikin kunne ya danne don kai ya ji abin da nake faɗa wata ga shausi musu lullube da tawahin suka ba su koson gani na kun da ko li Allah ya raudi ka gani ko wa asaru su doge akan kafirci wastakbaru istikbara su yi girman kai gaye girman kai wato gane girman kai wanda na kada fada hadhihi aya bi sarihi bi annahum wannan aya ta bayyana bayyane cewa sun saba ma wa khalafu sun saba masa sun saba masa ga aiki mukhalafatan la aqbaha minha wa saba wanda yake babu wanda hita muni kun wanda zahiran bi ta'dil ismai wato wajen kun bayyane domin sun ba su saurara wala absar kun ba sun su gani ba su sun ganshi wa badina haka nan boye bil israr wal istikbar ko mi kai ba mu sauraren ka cikin sun doge haka Allah wato bayyane da ɓoye da sun ba za su yarda ba ba za su shiga na bayyane kenan eh, na ɓoye ko kayi bai ma bai damu ba hmm. sun sun ma ni da wutum jahara ya Allah ni na kire su bayyane ai bi ila sauti na dauka sauti na nace ya bayan Allah ku saurari ku saurari abinda nake faɗa sun ma ni alantu thumma inni alantu lahum ni na bayyana musu sauti na na yi kuwa wa asaratu lahum israra na iske kuma gidan manyan mutane na tahi na yi musu bayani na ku asarta musu boye israran boyewa don na ho fada musu boye don su fa qultu sagadu rabbakum <laughs> wannan ya nuna wato wa'azi da ake yi dole ya kasu kashi biyu eh kwarai manyan mutane ba ba ba kamata ba a ce sai a sun zo cikin jama'a musu ya kamata a iske su gidan su a yi musu a ce ga shi da eh, asirce to ya kamata yan izala su ji wannan mm. duka zuwa suna samun shugabanni a gidajen su suna yi musu kamin su zo su yi a haka ne domin musulunci yana son ya farauce na sama in na gaba ya gane ya ci gaba sai a bi shi Allah za ki ga wannan yarda amin muna yi kuma bakin gaba to Allah ya taimake ku wa qultu astaghfiru rabbakum nace musu ga abin da nake ce musu koye da bayyane astaghfiru rabbakum ku nemi gafara ga ubangijin ku mina shirki daga kafirci innahu kana gaffara shi ubangiji ya zan ubangijin ku ya zan mai gafara mai yawan gafara qala al-qushairi man rufi allahu hajatun man rufi allahu hajatun ila allah lam yasil ila muradihi wanda an ka ɗauki bukata shi zuwa ga Allah bai kai ga eh, muradinsa ba illa bi taqdimil istighfari wato kowane mutum inda yana da bukata ga Allah to bai iya samun bukatar nan sai ya istighfari kun gane qala khatib khatib yace walaysa al murad bil istighfar mujarrad qawli astaghfirullah wai in an ce ka nemi Allah gafara ba ka ce astaghfirullah Allah gafarta min ɗaya da baki bal wa anil zunubi barin zunubai gaba ɗaya wata tadhhiril alsinati da tsarkakewa harusa wal qulubi da zukata kada ka ya muyagun maganganu eh, kada ka kudurce cikin zuciya abin nan ba da baki ba Allah na tuba kawai wannan izgili ɗaya ne istighfarin duk yawan shi eh? duk yawan ga da ake astaghfirullah da baki kawai wani bai ko san an ce astaghfirullah mi am yake nahi da shi ba to ina yi zai mai amfani wato da hidi da aikatawa ya san abin da yake yi Ya san wato ina neman Allah ya ruhe min zunubin da ni ko ban komai amma in ya yana izgili hmm. amma dai wanda kuma ya sake eh an ce akwai mai cewa in yayi hasau uku abin nan ya ya warware ba za a karba ba hmm. eh. to wannan izgili ne ne yanzu abin nan kana iya kana iya zuwa kamari babanka don eh, ya gafarta min ka ce baba na tuba a <laughs> to wannan babanka kenan wanda yake abinci ɗaya ya baka to Allah fa wanda ya halitta ka ka gane kaddara ga dan uwanka wanda ah, kuke tare kana iya masa haka nan mhm, balle abin nan wato kullum mutum iya abin nan shi kaddara ga wanda yake girmamawa abin nan duk yana faɗa ma Allah yadda ya yi gashi na yi duk ga abubuwa na bi kowace hanya ni ce musu ni yi ɓoye da bayyana ni ce ku nemi abin nan gafara ga ku ya zama mai gafara yursil sama alaikum midrara ya sako in kun nemi Allah gafara zai sako muku sama wato ruwan sama wato wa kanu muni uhu an hana su shi lamma kazzabu lokacin abin nan da an kai musu wa'azi suka ki sai aka dauke ruwa ku nemi gafara ga ubangiji ku koma gare shi ya sako muku ruwa fa ba sallahu anhum al-matar Allah ya tsare musu ruwa wa kama arhama sai matan sun ka bar haihuwa 40 sana shekara 40 wa halaka amwalun dukiyon sun ka mutu wa washe da dabbobin su kun gane to in kun tuba kun kai nemi Allah gafara ya zai sako ruwa alaikum midrar mai yawan zuba kan ku ba sai ma kun yi shuka ba ba sai kun abin nan ba ba sai kun yi roƙo ba ne eh? hmm. A'a, wato akwai wa'azin da ya dace da su in kana yaro kana son kawa babban mutum wa'azi to ka ɗauki littafi ka kai karatu gare shi eh in malami ne in kun babban mutum ne ka nuna masa nauyin abin ce baba yanzu kaddara da nayi ma ka za ka ji daɗi to balle in wa Allah mm. mm. har rubutawa muna yi ah, ah. duk dai abin nan ku yi ta yi annabin Allah ya shekara dubu ba hamsin yana yi balle ku kai iyaka abin da kake yi ka kai ka bari amin to ci gaba wa kun bi amwalin in kun yi haka nan ubangiji zai kara abin nan zai dada ku da dukiyoyi amadda wato kenan amadda yumiddu yumdidukum wato kenan shi ƙara muku dukiyoyi wa ne ya kara muku yaya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara sannan ya sanya muku koguna suna gudana ko ina cikin gidajen ku duk na faɗa musu haka ma lakum kuma dun gaya musu malakun la juna lillahi wa qarami ya same ku ba ku neman natsuwa eh, abin nan ga ubangiji ai la maluna ba ku gurin wa qaran natsuwa lillahi ga ubangiji iyyakum wato Allah ya tsaya ya sa ku natsu bi an tuminu shine ku imani domin wanda ya imani zai natsu ku diba wato matukar mutum bai komo ga abin nan wato bai koma ga gaskiya ba ya san ƙarya shike yi ku diba da hankalinsa ke tashi duk ƙarhin da a gare shi na banza ne Eh, in dai har yana da shi wato abin nan cikin tashin hankali yake kullum to me yasa me ku ba ku neman natsuwa domin inda duka komo ga Allah cikin hankalin ka kwanta ko bacci kai ka ka huta wa qad khalaqakum adawara ku ba kuma yadda ya halitta ku ya halitta ku na cikin halaye daban-daban ya jamu adabiya ya jamu taurin cikin halaye daban-daban kuna mani sannan kun ka koma abin nan jini wanda ya rataye ga mahaifa ila tamamin khalqil insani har zuwa ga cikin halittar cikar halittar mutum wan nazar fi khalqi yujibu al iman bi khaliqi in mutum yayi tunani wai ga yadda an ka halitta shi to wannan tunani zai wajabta masa yayi imani da wanda halitta shi alam tarau alam tarau kayfa khalaqa Allahu alam taro ku gani ba kai fa halaka Allah samawati da Allah ya halitta samai bakwai tibaqan saba samatin tibaqan tibaq wani wasu sama da wasu ba da wasu ka ba ba ku gani ba waj'al al-qamar waj'al al-qamara wada alal kamar fi yana nura ya sanya wata mai haske cikin eh, sammai dinnan ai majmu'ihinna as-sariq lis-sama'i ad-dunya wato abin nan domin ko da abin nan duk inda yake da ya haskake su ya sanya wata wato haske waje ala shamsu siraja ya sanya fitila kamar fitila ya sanya rana kamar fitila misbahan mudi'a fitila mai haske wa huwa aqwa min nuril qamari ta yi karhi ga hasken wata wallahu ambatakum wallahu ambatakum kuma dai nace musu Allah ya tsirar da ku min da ƙasa domin Adam da ƙasa an ka tsirar da shi na batan tsirarwa sun mai yi dukkan fiya sun mai yi dukkan fiya kuma Allah zai mai da ku cikin ƙasa kuna waɗanda an kawo kabri cikin ta wai kun ba ka nan ya hidda ku don tashin kiyama ikirajin fitarwa wallahu ku dai tunani wallahu ja'alakum al-albisada Allah ya sanya muku ƙasa ta zashin hida kuna tafiya kuna yin gidaje kuma akai li tasluku li tasluku subula don ku shiga hanyoyi daggare ta hijaja hanyoyi waɗanda ke masu faɗi qala nuhur wato bayan ya ce ma ubangiji ga dani musu gargadi duk ya ya rattaba ma ubangiji yadda yake yi don neman shi ma kada a ce yi laifi kun gane ko qala nuhu rabbi wato nuhu sai ya ce ya ubangiji in innahum asawani duk wannan abu da ni sun saba ni ya ubangiji duk wannan irin eh, wa'azi da ne musu ta nau'i nau'i babu inda ban bi ba da bayyane da koye da kaza sun ka saba min wattaba umman lam yazruhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun ka bi shugaban wato mabiya talakawa sun ka bi mallam zai umar wanda ke duke shi bata kara mai komi ba kanan ƴaƴansa ba su kara mai komi ba illa hasara sai hasara wato kenan shi abin ana ci a wuldu wata kira ah, bai kara mai komai sai hasara guyanan wa kufra wato girman kai da abin na kafirci bata kara mai komai sai waɗannan suka bi su wa maka domin kullum waɗanda a shugabanni su ke gudun wata ni'imar da an ka ba su cikin al'ada ta ta gushe saboda haka su ke karkatar da mutane su talaka su ko ba hankali ba tunani sai su yi ta bi karkace wa makaru wa makaru wa makaru abin nan su shugabanni sun kai makirci makaran kubbara makirci wanda yake mai girma ai aziman jidda mai tsanani bi an kazzabu ne sun karyata nuhu wa azaw sun ka cutar da shi wa man tabahu da wanda ya bi shi da sun ka cutar da su wa qalu wa qalu lisafalat sun kace ma mabiyan su shugabanni la tazarun alatakum lalle kada ku bar abubuwan bautawar ku wala tazarun waddan kada ku bar waddu waddu sunan gunki ne wala suwa kada ku bar suwa wala gusa kada ku bar gusa kada ku bar gusa kada ku bar ya'uq kada ku bar nasara duka waɗannan sunayen gumakansu ne wa asluha asma'u rijalin salihin asalin su bayin Allah ne salihai shi ke bayan adam wa nuhu alaihi wasallam tsakanin adam da nuhu suke wa kana lahum atba'u suna suna da mabiya ya kata duna bin waɗanda yake suna koyi da su falamma matu zayyana lahum iblis an yusawwiru suwarahum lokacin da sun ka mutu sai iblis ya ce ya kamata ku yi aminan surori ku yi mutum mutumi ku yi hotannin su ko ku haka ko ku sassaka fa mai kama da su ne ta zakaru da don su tuna abin nan don su yi ɗora tuna su ishtihako hmm. abin nan ta zakaru bi ha ishtihadahum don ku ɗora tunanin aikin da sun kai muku na kokarin da sun kai sun ka shiryar da ku wa wal yatasallu bin nazari ilaihim ilaiha kuma don su ɗebe kewa da dibi zuwa ga waɗannan gumaka fasawwaruhum akwai wawu fasawwaru sai sun ka suranta su fala ma matu jaa akharuna lokacin da waɗannan sun da sun ka sani suka mutu wow kofa fasawwaru fasawwaru akwai tsakanin hum da dara naka akwai eh a ah, ba fala ma matu lokacin da yaya sun ka mutu wato na farko sun ka mutu waɗanda sun ka san yadda abin yake ja akharuna shikenan jikoki suka taho wa qalu la shi'ri ma hadis suwar wannan surori ya an kai su allati kana ya'budu aba'una wanda ke ubani mu na bauta ma na bauta musu fa ja'a shaytan sai shaytan yace wa qala kana aba'ukum ya'buduna uba ubannin ku su suke bauta ma fatar hamhum ko in sun yi bauta musu sai su dora tausayin su wata zakihim min su yi asa su yi musu addu'a ai ruwa fa abadu sai sun karbar bauta musu tada ad al awsani min zalika al-waqti daga nan kuma bauta mu kuma ka tabbata tun daga wannan lokaci eh duk abin abun guda ne Eh, wato abin nan eh, in bauta in shehu ba bauta masa ake yi ba don mi idan an kayan mugunya magana gare shi mabiya su sai su haukace amma an kayan mugunya magana ga annabi wasu damu ba shi ratayuwar da sun kai ga shehi ya ratayuwar da sun kai ga annabi inda ba don haka nan ba za su damu ba wasu kan ce eh? wai an shiga a a koma eh <laughs> Allah sauka hmm. shi eh eh ko in bai hana ba shi ma ya dauki abin nan saboda haka shi ba sai yayi wa'azi kada a min kaza eh haka ne yanzu abin nan eh, eh, ba gashi an yi masallaci an yi kauri kusa gare shi ba nan gaba fa eh. amma dai nan ba laifin mutum eh tunda dai mutum eh mutum bai wasiya ai mai ba bai da laifin. ba an ce waɗanda ake bauta ba ana sa su ta ba sai waɗanda yake su eh, Allah ya abin sun bauta ma Allah kamar yadda yake su ba ruwan su mm. da kudin nan da aka kashe an ba ƴaƴansa ba su hiba eh ya kamata kabrin a shahe shi mm. nan dangin babban mutum suna da haƙƙi su ci gaskar yin wani abu mai kama da shi haka ne da haƙƙin su hmm? a kashe eh, abin nan ginin da an yi a bar kabrin kawai ruwa to ai kudin gwamnati ne algata gwamnati kauta ce ba ruwan zabi ne eh, to in ba ruwan ta zabi ne sai ta karkatar da mutane ai ba ta karkatar da karkatar wannan babban mutum ne nata tauraron ta tawwa to ai ta so a bauta masa amma ai musulmi ne ko hmm, musulmi ne Eh, kamar abin nan kudai ba kamar abin nan sardauna an ce a yi masa abin nan mutum mutumi a dora gani sai ce a'a a sa masu abin nan university sunana wannan ya isa kamar yanzu misalin da an ka ce wannan saltan bello ba bai yi a yi gunkin eh, saltan bello ba hmm? tarayen ka ko hari an kai abin kai an kai aiki ba da an kai addu'a ba sai ta kai gare shi ba kuma ga dangi irin wannan mutane da neman gudunmawar kudi hana ba haka ne saurara wa kasira sun batar da masu yawa da waɗannan gumaka minan nasi wato in an ce gumakan na ba kawai wani ce abin nan kakannin ku da menene waɗanda suke bauta ma shi za ku bari bi an amaruhum bi ibadati hawa to kenan sun kabar da mutane abin nan da bauta musu sun kabar da su don haka ya Allah wala tazidu zalimin illa dalala kar ka kara ma azzalumai sai kara batawa kawai su kara bacewa gaba dai da alai yayi addu'a akan sulima lamma uhi ilai lokacin da an kai mai wahayi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana amma wanda ba san abin nan imanin su ko rashin imanin sa ba ba a yi mai addu'a da Allah ya halaka shi sai a yi mai addu'a Allah ya shirye da shi don ba san karshe ba hmm. min ma khadi'ati falam yajidu lahu falam min ma hadiyatin saboda laifukansu saboda yawan laihukan su ugur wato laihuka ugur kuwan ka nutsar da su cikin dufa fa udkhilu nara sannan an ka shigar da su cikin wata wuta ai uqibu bi an kai musu azaba da ita aqibal igraki bayan an nutsar da su ta hatin mai karkashin ruwa kuma wuta ta iske su can wato azaba biyu falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba samu mataimaka ba in wanda zai tankude wanda zai tunkude musu azaba ubangiji ai yamna'unahum anil azaba su samu mataimaka wanda za su tunkude musu wanda za su hana su daga azaba ba ثم ذكر الدعاء عليهم بعد ذكر سببه من خديعاتهم المستمرة ba an ce don laihinsu an ka nutsar da su ba to ga addu'ar da ya yi musu wa ƙala nuhun sai nuhu ya ce rabbi la ta zar Allah alimin kafin da yara ya ubangiji kada ka bar duk mai zaman gida na kafirai akan ƙasa ai nazila darin don mai sauka gida Wani ma'ana a ahadan kada ka bar kowa wanda zai iya shaye gida ya zauna cikin kasa daga kafin rai ta intazar in naka in tazarhum wato kai har in ka bar su yadda yadullu ibadaka za su kadda bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba sai ko kowa face fasiki kafara mai yawan kafirci man yabdi wanda ke fajirci wai kuma shi kafirta qala dhalika lima taqaddama min al-iha ila domin an riga an yi masa wahayi wannan du'a'in fa alayhi salam to hmm. mu ya zamu to mu aya abin annabi ya ce Allahumma hadi dausan eh eh

game da nan zan addu'a a kan hmm. mu mukan ce Allah wanda ka san zai ka shirya mana da shi wanda ko wani shiru ba Allah ka raba mu da shi ka shi ka raba mu da shi amin hmm. to haka mukan yi addu'a to Allah ya sauƙaƙe رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل مؤمنا rabbi gifirli ya ubangiji na ka gafarta minni wal walidayya kuma ka gafarta mu uwaye na wa kana mu'mine ne uwayensa mu'mine wa izmu abihi lamak bi fataha ne sunan uba ne lamak ibnu mutawashshala eh, ibnu akhanuf ibn eh, wato eh, ibnu akhanuf wato shine idris ابن ابن يار خليل ابن ادريس ابن امل خليل ابن يانش ابن ابن آدم وأمه شمخة بوزن سكرة بنت أنوش sunan uwashi kenan wali man da kala baitiya haka nan kuma ka gafarta mu wanda duk ya shiga gidana manzili gidana au manzili ko ko cikin masallaci na mu'minan wal mu'minatu wato mu'mini wanda ya shiga yana mu'mini banda wanda ya shiga ba mu'mini ba domin akwai dansa wanda bai shiga ba mu'mini ba والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات سنن كغفر تاوى القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله كرك قارا مع الظالم ما يسيحلك كرك قارا مسقوم يسيحلك وأهلكوا معهم سأنك هلك سوء معهم سبيان دسوء ديارا سوء لتجديد عذاب آبائهم وأمهاتهم دون سنة تامة دون سنة قار سنة عذاب رقوة ينسوا مزاد ماتا بعد أتى السورة سورة تفارة بالإنذار لغرغدي wa hatama bil halaki ta cika da halaka liman lam yu'min billahi wanda bai imani da Allah ba wa yattabi rasulahu kuma ga bai bai bai ta'a ga manzon Allah ba wa ihtamala al mulahazati fi da'wati sannan kuma ta kunsa nau'i nau'i abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su wajen in kira zuwa ga addini wal irshad da shirirwa ma ina da mad'u kuma ta kunsa tsaurin kan waɗanda ake kira wa takabburihi da girman kansa lidda da'i al muttasifi ko al munsifi wato akasin wato mai kira wanda yake na kokarin yin adalci don bai ce a tau abota min ba da ni da kai duk dai mu tau mu yi kuma ah, abin nan mu yi tunani don mu yi amfani gaba dai ko ci gaba eh, eh. a batun du'a'i eh. muna iya koyi da nuhu nan mu ma in zan fara du'a'in wa kawo nan musannan mu wa jama'a eh duk abin nan wal mu'minina wal mu'minat mu fara da kanmu mu fara da kanmu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا ko na قلوبنا kuma ba.

sannan ya komo ya ci gaba da 'ya'yansa wajen shekara abin nan sittin sannan ya mutu ya taho yana da shekara arba'in sannan ya fara wa'azi wajen shekara goma sha uku ya samu wajen mutane arba'in a makka ni domin wato akwai bambanci mu abin da an haife ka ne akai shi ne ake cewa mu gudi ba su ko waɗancan an haife su ne akan wani abu daban ana ta son a ɗauko su ai yayi wuya ka gane mi abin nan mi a girman abin nan mi a tsaurin ka musulmi kai kana cewa uwata da ubana da kakana da kakannin na da musulmi sannan ce to ga musulunci nan ka ce a'a a ce to kawo wanda na kawo naka mu gani kai tsaye kafa Eh? mai a uzuri kuma يمن متوشلة متوشلة akwai abin da mutawashal ina ina tamani abin da na hada ce akwai fa mutawashala ku bar shi haka akwai ko akwai akwai ku bari sai gobe na diga to ci gaba bayan haka nan ga wata sura wadda yake tana kunsawar in mutum ya yi wa'azi wata in nashi ba su karɓa ba na nesa sai su karɓa sannan kuma tana nunawar halin mai wa'azi da halin waɗanda ake wa wa'azi har ma in sun karɓa yana yi wasu to su karkace kuma na kusa na eh. shi ɗin ba waɗanda ke karkace suna bin shehunai ba bin shehunan ba ne hmm. hiya samanin wa shiru na aya a har ra'isi bayanu halin da'i daƙi mai kira zuwa ga Allah wal mad'umin da waɗanda ake kira wa ma yajibu an yuhafiza alaihi da'i da abin da yake shi mai kira ya kamata ya tsare kansa min al'adabi na ladubba baina ku wa baina rabbihil ali tsakani ne da ubangiji in ba haka nan ba sai a koma shi yake bauta ma wa baina ku wa baina al kuma tsakaninsu su da waɗanda ake kira ya nuna musu ni wa mutum ne dan uwanku kun gane ko to bismillahir rahmanir rahim قل اوحي الي كته يا ya muhammad lin انك مبعوث الى الجن دون سان ان jinn don san an aike ka zuwa ga mutane kin dangin ka wato ƴaƴan bani adama sun ki hannane wadanda ake abin ƴaƴan shaytan sai su bi kal insu ko wa anna al-jinna ma ikhtilafihi ma ikhtilafi jinsin kuma al-jannu ko da yake jinsin su ya saba lamma sami al lokacin da sun kaji qur'ani wa arafu ijaza sun ka gane akwai mu'jiza ciki amanu bi sun yi imani da shi kun gane ka ce wa ta uhi ilayya an yi wahayi zuwa gare ni bil wahayi min Allah ta'ala Allah ya gaya min cewa annahu samana far min aljin cewa wato wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurara wato aljannun wanda ake cewa nasibi ne sunan wani gari ne cikin Yaman wa zalika fi salati subhi wa lokacin da yana sallar asuba bi ban nakhalin ga wani wuri da cikin ban nakhalin baina makkah wa ta'if tsakanin makkah da ta'if wa hum alladhina dhikru fi qawlihi ta'ala sune an ambata cikin suratul ahqaf inda an ce wa yasarna ilayka nafara min al-jinn ashe kenan in kai wa'azi in na kwana kusa gare ka basu ji ba sai Allah ya kore ma na nesa don ya nuna abin nan wato shi an rike da komi faqalu wato su aljannu suka ce lokacin da sun kaji ai liqaulihim lamma raja'u ilaihim kujara ba raju ba raja'u ilaihim lokacin da sun ka koma zuwa ga su sun ka ce inna samina qur'ana ajaba lalle mu mun ji abin karatu mai ban mamaki yau ta'ajjabu min fasahati ana ganin ma ana mamaki daga azina fasaha shi ga zarati ma'an da yau ma'anonin shi wa gairi zalika wannan ya nuna kenan aljannu na kowane wuri suna magana da harshen waɗannan mutane don ka na can kenan suna magana da larabci don haka kenan sun san larabci ya hadi ila rushd ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى wato yana shiryarwa zuwa ga shirya wato imani da abin da daidai wa amanna bi saboda kuma yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada har abada nan gaba bayan yau ba za mu gama kowa da ubangijinmu ba insha Allah wa innahu wa annahu أو تعالى جد ربنا فاتخذ قاعدة ولا ولدا وأنه كما يدعى الأمر يكي duk dai magana aljannu ta'ala jaddu rabbina wato girman ubangijinmu ya ɗaukaka ai tana zaha jalaluhu wa azmatuhu amma nusiba ilayhi wato kun kenan cikin lugar aljannu suke cewa jaddu rabbina domin laraba ba su cewa abin nan kun fahimta ko Eh, jaddu rabbina wato girman mu eh, kamar yadda abin wasu ke ce albarkacin wane maimakon su faɗi wane eh, ya ce albarkacin wane ko wannan shi an magana shi wato shi girman wato ubangiji mata ha sahibatan bai riki mata ba ashe kenan wannan ya nuna akwai da akwai waɗanda a kiristoci cikinsu. waɗanda ke ganin Allah na da mata har ya haihu wala waladan kun bai riki ɗa ba wato kenan abin nan yanzu mun gane da suna kiristanci yanzu sun gane sun ce abin nan yadda al'amari yake Allah ba ya da da bai da mata bai da da duk komi abin nan ba wansa ne halittar shi ne wa annahu kana yaqulu sayyiduna wa inna kana yaqulu sayyiduna ala Allah kuma dai aljannu suna cewa wato wawan mu wanda jahilai daga cikin mu yana faɗin shaɗaɗan ƙetare haddi Allah ga Allah buluwan fil kadibi wasu bi sahibati wal walad ashe waɗannan da ke cewa Allah na da mata har yana da ɗa sun ƙetare haddi wawaye ne daga cikin mu wawaye daga cikin eh, aljannu balle da mutane in ci gaba wa inna bananna allan wa anna zananna allan insu wal jinnu kuma mu mun yi zato wato da muna zaton mutum da aljani ba su faɗin ƙarya su jingina ga Allah ba su yi da zalika hatta ta bayyana ka sai da muka gane ƙarya su da zalika wato da suna tsammanin duk abin da an ka faɗa gaskiya ne shugabannin sun faɗa musu ba za su yi musu ƙarya ba muna tsammanin abin da sun ka faɗa gaskiya ne yanzu ko mun gane shi ƙarya ne wa annahu kana wa innahu kana rijalun min arin yahrubuna bi rijalin wannan aya ta shidda abin nan ne taƙibi ne wato magana Allah ce wato su aljannu ga abin da suke cewa na cewa wato wawansu ba su yi tsammanin mutum da aljani suna iya ƙaƙa ƙarya su jingina ga Allah ba don haka sun kabi waɗannan shugabanni to ga an ka tsaya an kai mana bayani abin da ya sa su wannan wa annam kana rijalun min al-insi akwai wasu mutane daga cikin mutane wasu maza daga cikin mutane ya ya'uduna bi rijalin wanda yake suna neman tsari da wasu maza min al jinn na aljannu shine yanzu duna lokacin da suka sauka fi sabrin ga tafiyar su bi mafufin ga wurin tsoro ko ya kulu kullu rajulin ko wani mutum ya ce a'udhu bi sayyidi hadha makani min sharri sufahai muna neman tsari da shugaban wannan wuri ga sharrin mabiyansa fa zaduhum raqa wannan ya kara ma aljannu ketare haddi fa qalu sinnal jinna wal insa kamar yadda muke yi nan akwai masu mota ma aljanu da abin da littafi ya zarka ya ilu ya sabisa ya ilu ya abin nan eh ta kenan har yanzu ana nan ana bota ma aljanu akwai ba su ce eh malam alhaji a ce cikin masallaci yana nan duk bauta aljanu ce wannan eh, ko kuma a ce kana yin wannan abin nan wurdi hannu zai fado kawa za ta fado har ya tashi abin nan kun ga duk aljanu ne yake rafannai ne ba aljanu ba mai abban bace rafannai da aljanu rafannai wasan mala'iku ne haka eh mala'iku ne an rawa hannai hmm. to su mala'iku <laughs> <laughs> <laughs> mi abubbacin mota mala'iki da mota maljani waɗannan da ake ji hannu na faɗuwa ai mala'iku ne waɗanda su ne ake rika a ketare siradi to su sun tabbata da ketare siradi hmm? rauhanai larabci ne da hausa akwai rauhan larabci ne da hausa iskoki eh, to <laughs> eh, eh, Allah sauƙaƙe kun gani wato ƙasar nan asalinta wato bota ma aljannu ko abin nan ƙarƙashin ice aka ta sai a ɗauka akwai aljannu nan ƙasa a duka a gaishe su a kai musu kudi a kai musu abin nan goro a kai musu abinci da madara da aka ci gaba aka kowa ta mashi annabi shi mm, ke kenan ai duka da suke mm. a ah, wanda ya kota ma abin nan balle shehun su da ah, abin nan balle ma shehun da ke kirewa eh, ya fada ya ce ya su ma mm, ya yi wa'ad na kuma ظننتم wa'annahum zanu kama zanu wato su aljanu wannan magana Allah ne yana gaya muna yadda suke su aljanu sun yi zato kamar yadda kuma kun kai zato Allah ya bata Allah da Allah ba zai aiko kowa ba nan ku gyara wannan ba ba da mauti bane Allah ya bata Allah da Allah yursila Allah yursila ahadan Allah ba zai aiko kowa ba don magana aikowa ce nan kun gane to ci gaba za a soke ba da mutu eh a ce la yursulu ai la yursulu ahadan ba magana mutuwa bane nan magana aikowa ne to ci gaba wa inna wa to sannan aljannu sun kace mun komo ga maganar su domin waccan aya ta bakwai da ta shidda duka magana Allah ce ana shiryar da mu ga abin da yasa suna yin haka nan wa'annan lama suna sama su aljannu sun kace mu mun shafi sama ayrum nastira mun yi nihin wata mu saurare mu satu saurare daga daga sama ko wajen na hamul amun ka samu sama an cika ta harasan da masu tsaro na mala'iku wato tsaro shadidan mai tsanani wa shugan kuma mun ka ji an ka ga an cika ta da abin nan yuraye na wuta ai juman taurari masu masu na wuta muhrika masu konewa wa zalika lamma bu isa nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka aiko annabi an ka tsare an ka hana su eh, saboda haka bokanci daga wannan lokaci har zakuwa yau babu wani bokanci duk wanda ka ji ya ce wani aljani ya faɗa masa ƙarya shi ke yi can da suna hawa sama har su sato su kalma guda su mai ta goma yanzu an hana su zamanin annabi kun gane ko wa'annan